wannan ne karo na biyu da wannan kungiya ta sa suna na a jerin mata 25 'yan jarida da suka fice a kasashen afirka na farko shine bara bayan da suka sa suna na aka turo min da wannan ne karan farko da ma na san da wannan kungiyar ban san ina ne take da shalkwata ba ban san su wane ne suka kafa ta ba na dai san kungiya ce da ta haɗa kan 'yan jaridu mata a nahiyar afirka mu a najeriya muna da kungiyar 'yan jaridu mata ta najeriya wadda daɗaɗɗen kungiya ce kafin ban najeriya ma na yi shugabancin kungiyar a jihar plateau hmm. to na san da zaman wannan kungiya amma wannan dai kamar yadda na faɗa bara ne na san da wannan kungiya amma ba bara aka kafa ta ta daɗe ana suna yin wannan aikin babu shakka zara duk lokacin da aka nuna ana jin daɗin abin da kake ko kuma aka yaba abin da kake kamar uwa ce eh. ɗanke wani abu kika yaba mashi zai ji daɗi <laughs> to saboda haka ina godiya kwarai da gaske domin wannan karamci kuma kamar yadda kika gani mata ne 25 akwai kadira ahmed wata fitatta jarida ita ma 'yar arewacin najeriya akwai bilkisu labaran a cikin eh, mata dai 'yan arewa da aka karama akwai mata dai ne 25 a dai mata a fannoni daban-daban aka yaba ayyukan da suke ba. Tasirin sa aikin jarida. To tasirin sa aikin jarida kamar yadda na faɗa shine idan duk lokacin da kika yi wani abu da aka yaba yana ƙara baki ƙwarin gwiwan ƙara himmatuwa a wurin wannan aikin kina yi ne domin jama'a kuma jama'an suna gani kuma jama'an sun yaba zai ƙara baki ko ba komi zai ƙara baki ƙarfin gwiwan yi. Eh, yau ce ranar 'yancin 'yan jarida na duniya kuma mm. akwai ƙalubale da ke tattare da aikin jarida me za ki ce a to bari in faɗi eh, tunda harka magana ce muke ta mata bari in tsaya kan ƙalubalen da mata suke fuskanta duk da yake dai 'yan jarida a ko'ina a faɗin duniya suna fuskantar ƙalubale akwai waɗanda ba masa da sukunin yin aikin su yadda ya kamata suna tsoron akwai waɗanda ake kamawa akwai waɗanda ake ɗaurewa akwai waɗanda suke rasa rayukansu a wurin aikin jaridan nan to waɗannan ƙalubale suna nan a ko'ina to mu mata ƙalubalen aiki mu mata yayin da maza suke fuskanta waɗannan muke fuskanta tare da su to mu tafi yawa na farko dai ba akwai wurare da dama da ke mace ba za ki iya shiga ba ba wai ba za ki iya ba sai dai akwai dalilai da dama da ba za a so a ganki a waɗansu wurare ɗin nan ba mm. kana akwai kuma waɗansu ayyuka ma akwai abubuwan da kin na son ki tilas ki ja baya mm. saboda kina tunanin idan kika je wannan wurin ya ne zaki fita mm. akwai yan jarida mata da dama da aka yi musu fyaɗe a wuraren ayyukansu mm. akwai yan kai ko ni lokacin da na je a wannan zanga-zangan yan sas a najeriya eh. lokacin da aka tsare ni a wani wuri ana maganan cewa ke ma a matsayinki na mace ga ki da ganin ki an ganki uwa to inda namiji ne eh. komi girman shi komi ba za a ba wanda zai ambaci jinsin shi akan abin amma ke da yake ke mace ce mm. jinsin kin kadan za su yi magana akan ko zaki ko ba zaki yi ba to dan ni ina mace kada faɗi gaskiya dan ni ina mace kada in je wuri kaza dan ni ina mace kada a faɗa ansa kada in aiki kada ki aikin ki to akwai waɗannan kalubale a matsayin mu eh, aikin mu na mata to a ƙarshe wani irin kira da faɗakarwa zaki wa matasa masu tasowa aikin jarida to eh, kafin akwai shekarun baya can da dadewa nayi akwai haɗa gwiwa haɗa hannu da unicef muna gabatar da wani shiri domin ƙananan yara ne ma a wancan lokacin to akwai ƙananan yara da na muka yi aiki da su kamar za ka ci ka koya musu 'yan shekara biyar goma shida haka muka ƙirƙiro wani shirin talabijin mm. muka saka su to a cikin waɗannan akwai guda uku ta dalilin wannan shiri da suka zama 'yan jarida akwai wani yana nan amurka ya zo wani course a nan amurka yana faɗa haka to abin da yake muke faɗa shine wannan aiki kowane aiki akwai shi da kalubale eh. amma idan kana da sha'awa abu ne da zaka iya idan ka sa kanka kowane irin aiki idan dai kana da sha'awar shi sai kana da sha'awa za ka ji daɗin shi to ina ƙara ƙarfafawa matasa in kuka zaɓi aikin jarida kai ko da aikin wannan kwamfuta ake shi ma yana da tashi ƙalubale saboda haka kar a tsoraci ƙalubale da ake waɗansu suke fuskanta ya hana ka yi amma in ka saka kanka ka sa zuciyarka ka saka ƙwazo abu ne da zaka iya kuma zaka ji daɗin shi